Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. An sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri da yammacin yau Litinin 31 ga watan Oktoban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. To baba an sako wani ma'aikacin kare gandun daji kuma likitan dabbobi mai takardar zama kasashe biyu Faransa da Australia wanda aka yi garkuwa da shi a makon da ya gabata a kasar Chadi. Hare-haren da rashi ta kai sun taɓa biranen Ukraine da yawa a yau Litinin. Inda jami'an Ukraine suka ce hare-haren sun shafi wuraren ababen more rayuwa. Hukumomi a India sun ce akalla mutane 132 suka mutu sakamakon rugujewar wata gada a jiya Lahadi. wadda aka yi wa gyare-gyare a kwanan nan wato gadar kogin machu a yammacin jihar gujarat kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya jagoranci taro a kan tsaron ƙasa da manyan hafsoshin tsaron ƙasar ana iya kallon wannan kusan katsalanda wadda ita kasar amerika ta yi akan harkar cikin gida a nigeria cewa ta fitar da sanarwa a kan tsaro wanda kuma zai shafi yanayi na tsaro a cikin kasa to wannan ba haka yake hurɗa na tsakankanin kasashe ba nigeria ba za ta je amerika ba ta yi irin wannan wani harin ta'addanci kuma da aka kai a kan 'yan sanda a madarumfa da ke kan iyakar nijar da najeriya ya kashe jama'an 'yan sanda idan allah ya sa ka samu nasara ka zama shugaban kasar To jama'a mana aikin gafara sai mu je rahoto na uku wanda hukumar tabbatar da ingancin kayayyaki na Najeriya ta tabbatar da ta kaddamar da wani sabon tsari na auna kayayyaki a Kano da nufin kayayyakin da ake sarrafa su a Najeriya za su samu karbuwa a kasuwar duniya. Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafi da shirin ilimi wanda baban gidan Jibrin zai gabatar. sannan za ku ji kaɗan daga cikin eh, wato ra'ayoyi da ku masu sauraro ka aiko mana ta hanyar imel to amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran an sako wani ma'aikacin kare gandun daji kuma likitan dabbobi mai takardar zama kasashe biyu faransa da australia wanda aka yi garkuwa da shi a makon da ya gabata a kasar chadi Shugaban kasar Chad Muhammad Idris Deby ya sanar da sakin Jerome Huguenot a jiya Lahadi a wani sako da ya wallafa a shafin Twitter ba tare da ba da karin bayani ba. A ranar Juma'ar da ta gabata ne wasu mahara da ba a san ko su waye ba suka yi garkuwa da Huguenot wanda ke kula da wurin shakatawar Oris Park a madadin kungiyar raya gandun dajin yankin Sahara da ake kira SCF a takaici. Kungiyar SCF ta kwashe shekaru da dama tana aiki don sake maido da nau'in barewar dawa da ake kira Shmira Horn Oryx. Nan take dai ba a bayyana ko an biya kudin fansa domin sako Huguenot ba ko kuma dalilin yin garkuwa da shi. Hare-haren da Rasha ta kai sun taɓa biranen Ukraine da yawa a yau Litinin, inda jami'an Ukraine suka ce hare-haren sun shafi wuraren ababen more rayuwa. Magajin garin Kiev Vitali Klitschko ya ce hare-haren da aka kai a babban birnin kasar sun janyo katsewar wutar lantarki da ruwa a sassan birnin. Kairilo Timoshenko, mataimakin shugaban fadar shugaban Ukraine, ya ce makamai masu lanzami da rasha ta harba sun taɓa na'urorin lantarki a yankunan Ukraine da yawa. Ministan harkokin wajen Ukraine, Dmitry Kuleba, ya ce bai kamata a kira hare-haren da aka kai na mai da martani ba. ya faɗi hakan ne saboda ikirarin da rasha ta yi na cewa ukraine ta kai hari akan wani ayarin jiragen ruwan yakinta a yankin tekun crimea da aka mamaye hukumomi a kasar india sun ce akalla mutane 132 suka mutu sakamakon rugujewar wata gada a jiya lahadi wadda aka yi wa gyare-gyare a kwanan nan wato gadar kogin machu a yammacin jihar gujarat An kwantar da mutane da dama a asibiti kuma jami'ai sun ce suna fargabar adadin waɗanda suka mutu zai iya ƙaruwa. A yau Litinin kafofin yada labaran ƙasar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. shugaban najeriya muhammadu buhari ya jagoranci taron majalisar tsaro ta najeriya domin sauraren bahasi akan tsaron kasar da kuma mayar da martani ga amurka da ingila da kuma bayanin gargadi akan yiwuwar kai hare-hare a abuja da kewaye daga abuja ga rahoto wakilin umar faruk musa bayan wannan taro na gaggawa da shugaba muhammadu buhari ya jagoranta janar muhammadu babaganan munguno mai ba da shawara akan sha'anin tsaro da janar lucky irabo wanda shine hafsan hafsoshi na dakarun tsaro na najeriya da kuma ministan hudda da kasashen waje geoffrey onyama da waɗansu ƙusoshin gwamnati wanda ke da nasaba akan halin tsaro ne suka gana da manema labaru inda suka karfafa zuciyar 'yan najeriya da kuma ba su karfin gwiwa cewa babu barazana babu tsoro akan bayanan da suka fito da waɗansu ofishoshin jakadanci na ƙasar waje da ke najeriya na cewar wai za a iya samun rudu ko hayaniya akan sha'anin tsaro har ma suna gargaɗi ga 'yan ƙasarsu da masu ziyara abuja da kewaye cewa su yi taka tsantsan. i would like to first and foremost assure all the citizens of this country that any exaggerated sense of insecurity. Yace ina tabbatarwa 'yan ƙasa cewar kowane irin zafafa halin tsaro ko yada zancen kanzon kurege a kan tarwatsewar matakan tsaro a najeriya ba zai yi tasiri ba saboda halin da ake ciki dakarun tsaro na najeriya da soji da 'yan sanda da jami'an farin kaya da sauran wanda ke hannu akan sha'anin tsaro tsaye suke akan kafafunsu kuma suna nan da zumar sa ido akan kowace irin barazana da za ta iya fitowa daga kowane bangare na kasar amma dai maganar cewa wai za a samu wata fitina ko ta tashin tashina ba gaskiya ba ne kuma ba zai wani tasiri akan irin matakai ko nasarorin da bangaren tsaro na najeriya ya samu a 'yan watannin nan ba wurin yaƙi da ta'addanci yana mai cewar kayayyakin aiki da aka samu da kuma irin horo da aka ba jami'an tsaro akan manufofi na sa ido akan turba ta tabbatar da cewa ba a samu barazanar taɓarɓarar tsaro ba suna nan ba tare da sun girgiza ba shi kuwa ministan hudu da kasashen waje jeffrey onyama ya bayyana cewa ana ɗaukar matakan tuntuɓar ofisoshin jakadanci da ke najeriya domin a yi aiki bai ɗaya da fahimtar juna da kuma tabbatar da cewa ba a fitar da duk wasu bayanai da za su iya ruɗa ƙasa ko nuna cewa ana cikin hali na kakani kayi akan sha'anin tsaro ba inda yake cewa also working with and engaging with the foreign missions uh, za mu ci gaba da hudda da tuntubar ofisoshin jakadanci da abokanninmu na kasashen ƙetare domin yin cuɗanya da ƙara zumunci da inganta ayyuka na tsakaninmu domin tabbatar da cewa matsalolin tsaro ba su taɓarɓare a cikin najeriya ba bisa ga bayanai da ake fitarwa waɗanda ba su dace ba ko kuma an zafafa su ba tare da tuntuɓa ba ya ce za a ci gaba da yin tuntuɓa ta maslaha ba tare da ta da hankali ko ruɗa ƙasa a daidai lokacin da ake yin waɗansu bayanai ba. to bayan ministan hudda da kasashen waje ya kara bayaninsa general loki irabo wanda shine hafsan hafsoshi na jami'an najeriya shi ya tofa albarkacin bakinsa inda yake nuna cewar dakarun tsaro na najeriya suna ci gaba da samun nasarori wurin dakale matsaloli na ta'addanci a sassa daban-daban na najeriya ba ma abuja da kewayenta ba kawai shi na bai ba da karfin gwiwa cewa lallai dakarun tsaro ba za su yi kafa a gwiwa ba wurin tabbatar da cewa an ci gaba da kare rayuwa da dukiya al'ummar najeriya umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya a gaida umar faruk musa da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da instagram Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce kalaman da jami'an Jamus suka yi a kan wa rundunar tsaron Iran ta musamman takunkumi ba su dace ba kuma ba su da ma'ana. Da yake magana da manema labarai a wani taro a yau Litinin. mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen iran nasir kanani ya ce irin wannan takunkuman zai sabawa doka Ministar harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock ta faɗa a jiya Lahadi cewa Jamus da tarayyar Turai na duba yiwuwar sanya takunkumi a kan rundunar Iran ta musamman da ake kira IRGC a takaice. Ta faɗa wa gidan rediyon ARD cewa ana kuma nazarin yadda za a ayyana rundunar a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda. Kalaman Baerbock na zuwa ne kwana ɗaya bayan da kwamandan rundunar ta IRGC Hussein Salami ya gargaɗi masu zanga-zangar ƙasar akan kada su ƙara yin gangami. An dai shafa makonni ana zanga-zanga a Iran tun bayan mutuwar Masa Amini mai shekaru 22 a hannun 'yan sandan da'a da suka kama ta a tsakiyar watan Satumban da ya gabata, wacce 'yan sandan suka ce ta saba ka'idojin shigar musulunci na ƙasar Tsohon shugaban ƙasar Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, ya samu nasara a kan shugaba mai ci, Jair Bolsonaro, a zaben shugaban ƙasa da aka yi a jiya Lahadi a Brazil karo na biyu. Da Silva ya samu kashi 50.9 cikin 100 na kuri'u kashi 99.9 cikin 100 da aka kirga. Jami'an zaben sun ce nasarar da Lula ya samu kusan tabbataccen lissafi ne. sun yi ƙoƙarin binne ni da raina amma gani nan a cewar zababben shugaba da silva a jiya lahadi sai dai bolsonaro bai amince da kayan da ya sha ba a zaben na jiya lahadi ko da yake kwana ɗaya kafin zaben zagaye na biyu ya ce babu shakka duk wanda ya fi samun kuru'u shi ya lashe zaɓe. a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu. Wasu mahara sun kai hari a kofar 'yan sanda da ke ƙauyen Madarumfa na maraɗi da ke kan iyakan Najeriya, lamarin da ya sanadiyar mutuwar 'yan sanda guda uku da raunata wasu mutane biyu. Ga dai ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da Mansur Sani wakilin muryar Amurka daga Maradi ya aiko mana. Wasu mahara sun kai hari a daren jiya wayewar yau litinin a get ɗin polisi da ke ƙauyen Dabara rumfa Famaradi da ke da iyaka da Najeriya. 'Yan sanda uku ne suka kashe har lahira guda da wani yaron su suka shi ciwo suna jinya a asibiti domin karɓar magani. Labari mai tushe ya nuna cewa maharan sun zo ne da bindigogi suka buɗe wutar harbi kusan sha dare. Lamarin da ya ƙara shefa al'ummar yankin cikin halin ɗaɗɗar bai cin matsalar masu garkuwa da mutane da ta haddabe su. su game da haka ga tsokacin wasu daga cikinsu. Sunana Abdullahi Kwandi da ke nan Madaroka. Ga san mai zagin koma da lallalar. Tun daga yanzu ga irin yadda aka ce sun zo masa kan iyaka nan da zai wuce kilomita. Kenan muna ainihin mutum ko gobe ruwa suna kusa gare mu. Duk wanda ke nan wannan dai kowa hankali ya tashi kuma yana ci gaba da tashi. Garin ba a kwanta ma inda talaka da wanda suka fitan fitan mutuwa ba Allah ma. Duk wanda ya ce da masu yana da hanya ba Allah ma da suka yi masa wannan su bashir mun samu wala ya ba mu ji daɗin wannan lamari ba kuma sai mu ci Allah ya kan musulmi gaskiya ba mu ji daɗin haka ba to ya kuka ji game da lamarin tsaro mai makami an waro ta kai kai da ba da makami na za ka yi kuna da wani kira ga magabata eh mun kiran da ke gare mu na ga magabata ai suna ai ba ba su yi ba sai dai da na Allah ya taimaka a ci gaba da kulawa irin yadda ake faruwar hakan yasa mai girma gwamnan jihar Maradi Malam Sha'ibu Abubakar ya jagoranci zana'iz jana'izar mutuwar 'yan sandan guda uku a hukumanci tare jajantawa mutanen yankin haruna sani da ke da matsayin magajin garin madarin ba ya yi jan hankali ga al'ummar yankin wurin taimakawa don binciko ta gari abu ne wanda ya faru tun karfe sha biyu da rabi na dare to kayan ma muke zuwa can mun dan lika nan likita ma'ajiyar gawa mun je mun isko gawa polisai guda uku wanda suka haɗu bisa kan wannan halba-halba da 'yan ta'addan suka yi musu ko ko barayi ko ko ma ma san me zan ce musu ba sun rasa rayukansu akwai wanda suka suka ji ciwo cikin su akwai inspector guda shi an halbe shi ga kawa ya ji ciwo da yaran su guda mai dafa musu abinci shi ma ya an halbe shi har sashe hudu ke ciki gwamnan jihar maradi shi ma ya zo ya shaida da idanun shi to aka ce dai mu nan ma da ranhawa wanga abubuwan ba mu saba ganin su ba to muna fata eh, ubangiji Allah sa ya tsaya daga nan wurin ko muna fata eh, manyan mu na gaba su sa ido bisa kan wanga abubuwan lokacin nan muna da MCFCF da suke yawo a cikin eh, departament yan madaran fa cikin komin saho gabi da komin in madarin fada dan isa to daga baya aka dauke su aka yi can yamma da su to muna eh, roƙo dan Allah dan annabi wannan mutane a samu a maido mu su al'ummar wannan yanki na madarun fadai sun yi shekaru cikin wannan matsala ta rashin ingantaccen tsaro wanda suke alakantawa da makwabtaka da doguwar iyakar Najeriya da abin ya fi kamari Mansur Sani muryar Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar To a gaida Mansarar Sani da wannan rahoton. Hukumar tabbatar da ingancin kayayyaki ta Najeriya wato Standard Organization of Nigeria SON ta kaddamar da sabon tsarin auna kayayyaki a Kano da nufin ganin cewa kayayyakin da ake sarrafa su a Najeriya suna samun karbuwa a kasuwannin duniya. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari da ya aiko mana. baya ga tabbatar da cewa kayayyakin masana'antun najeriya na gogayya da na kasashen duniya sabon shirin auna kayayyakin ya yi daidai da daftarin yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashen nahiyar afirka mai tanadin cewa lallai sai kayayyakin da ingancinsu suka cimma mizanin da ake bukata ne za a fitar da su domin sayarwa a kasashen darakta janar na hukumar tabbatar da ingancin kayayyaki ta najeriya son alhaji faruk salim shine ya kaddamar da shirin a nan kano kuma ya yi ƙarin haske dangane da manufar shirin. Mun musu alkawari cewar za mu zo mu gwada su da kuma sauran kayan ayyukan su mu tabbatar cewa ingantattu ne kuma suna gwada abin da ya kamata su gwada daidai wa daida babu kwangi a harkar su su ma kawai musu kwangi ba. Daman tsari ne muna da shi amma na'urorin gaskiya sababbi ne wasu kwanan nan ma muka siyo su. wayanda suka yi da kamun mu ba su sai na'urorin da ya kamata ba ya Allah ba kuɗi ne kuma menene dai yanzu dai mun ƙara siyo su. saboda muna na'urorin yanzu da yawa shine muka zo mu tabbatar cewa mun yi aikin nan kamfanoni takwas ne hukumar ta son ta zaɓa wajen ƙaddamar da wannan sabon tsarin awo dr ibrahim muhammad gerawa shine manajan daraktan rukunin kamfanonin gerawa guda cikin waɗanda aka zaɓa kuma ya fayyace tasirin sabon tsarin ga aikace-aikacensu kowane kamfani yana da sikeli bayan ma sikelin kuma akwai abubuwa da ake amfani da su a kamfani kamar abin da yake gwada yawan iska da take wucewa da yawan zafi na tiriri da yake shiga da yawan mai da yake wucewa da yawan ruwa da yake wucewa sikelin naka yana auna kaya daidai kana yin asara ne ko kana cutar wanda suke sayan kayanka muna da tsarin sai dai ba kamar yadda yake a zamanance ba kamar yadda wannan yake muna da sikeli kuma muna auna sikelin mu ne a duk bayan wata uku to yanzu kuma mu ma san cewa ashe da organization alhakinta ne ta ringa bin masana'antu tana auna to ko akwai hukunci akan masana'antun da ba su yi aiki da wannan sabon tsari ba alhaji faruk salim ya ce eh muna da yanci kuma doka ta ba mu izinin mu je mu kai ka kotu a kwace wannan kayan a ce ka gyara in ba za ka gyara ba a ce ka tara amma abin da muke yi yanzu muna aiki tare da masana'antu ne gyara kayan ka bai zama sauki maraba ba. Wani babban al'amari da ke damun 'yan Najeriya shine yawaitar kayayyakin jabu a cikin Najeriya da aka shigo da su daga kasashen ƙetare. To amma babban darakta na hukumar SON ya ce hukumomin da al'amarin ya shafa na taka rawar gani wajen dakile wannan al'amari. Hakinmu ne yanzu muna tare da custom da 'yan NAFDAC da sauran hukumomi mu dinga duba kayayyakin da ake shigo da su. Kuma harka fasa gauri ai da ba daidai ba ce in mun kama kwacewa muke yi mu je kotu by destroying abin wato in ka ɗauki taya tsohuwa kaga wannan ma ba wani hurumin ma ka shigo da ita kwace ta kawai za mu in ka ki yadda mu yayyanka ta mu je kotu a ba mu hurumi sannan a daure ka ko a maka a cika tare Alhaji Faruk Salim kenan babban daraktan hukumar tabbatar da ingancin kayayyaki ta Najeriya SON Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Ilimi garkwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dage. Masu saurara assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A cikin shirin namu na yau za mu duba wani batu ne da ya kunno kai a ƙasar Amurka inda shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya alkawarin yafi wasu suka da gwamnatin tarayya ke bin ɗalibai da suka yi karatun jami'a a ƙasar al'amarin da kuma ya jawo kace na ce tsakanin tsakanin jam'iyyar democrat mai mulki da kuma jam'iyyar republican mai adawa naku baban jibrin ke fatan za sauraro lafiya kan mana da ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayenmu shiminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. To kamar je tun da farkon wannan shiri a kwanakin baya ne shugaban Amurka Joe Biden ya ba da umarnin yafe wa ɗalibai da suka yi karatun jami'a a ƙasar ta Amurka ba su kan da gwamnatin tarayyar ƙasar Amurka ke bin su dama dai ɗalibai musamman 'yan ƙasar ta Amurka sukan samu bashi ne daga gwamnati domin yin karatu to sai dai kuma wannan mataki na shugaba Joe Biden ya jawo kace na ce amma ma dai daga bangaren 'yan adawa wato 'yan jam'iyyar republican to ko ina tasirin wannan mataki da shugaba joe biden ya dauka akan ɗaliban da kuma adawan da 'yan jam'iyyar republican ke yi da kuma koyi da ƙasashe irin najeriya za su yi da wannan tsari na ba da bashi ga ɗalibai domin yin karatun digiri kan haka ne na tattauna da malam shehu yusuf kura wani mazaunin ƙasar amurka kuma mai sharhi akan harkokin siyasa da yau da kullum a ƙasar ta amurka tsarin ilimi na amerika da kuma na najeriya ko kuma na ingila ya sha bamban sosai a najeriya yanzu ne aka fara samun jami'o'i masu zaman kansu a amerika kuwa jami'o'i masu zaman kansu ne ma aka fara yi kusan shekaru uku ko uku da wani abu da suka wuce tun ma kafin ƙasar ta samu mulkin kanta amma a yanzu jami'o'i a amerika kusan kowa ma yana da su akwai masu zaman kansu din manya-manya irin su princeton irin su yale irin su georgetown irin su george washington irin su stanford ga nan manya-manyan jami'o'i ne wanda sai 'ya'yan manyan attajirai ne suke zuwa idan ma ba ka da miliyoyin kuɗi ba za ka tunkaru waɗannan jami'o'i ba sannan kuma akwai jami'o'i na gwamnatin jiha ita gwamnatin tarayyar america ba ta da jami'o'i sai na musamman akwai jami'o'i na tsaro akwai jami'o'i na binciken karkashin teku akwai jami'o'i dai waɗanda suke su da a professionals ba kowa ne zai iya kafa su ya tafiyar da su ba don haka gwamnatin america ce take yi to kuma akwai jami'o'i na jihohi jihar maryland tana da jami'o'i da yawa wajen guda goma sha wani abu haka kuma ƙananan hukumomi ma suna da jami'o'insu kaga akwai mu a karamar hukumar da muke zaune ana ce da ita prince george's county to akwai prince george's community college akwai kananan hukumomin da kowace tana da jami'arta. To a nan za a iya cewa ma tsarin ilimin Amerika ya bambanta kenan da na Najeriya gaba ɗaya. Tsarin ilimin su ya bambanta da namu. Kaga a can yaro aji goma sha biyu yake yi gaba ɗaya in ya fara sai ya yi aji goma sha biyun nan daga nan sai a bashi diploma. To idan ya yi ƙoƙari kuma to sai ita tafi makarantar gaba da high school sunan makarantar su high school da ake gamawa. To alma'ana dai shine bayan da za a yi yaro ya fara makaranta a ce saboda wasu matsaloli bai gama ya samu diploma ba kuma kusan kashi goma sha bakwai ne kawai na al'ummar amurka suke da digiri kusan kashi tamanin da wani abu duk high school diploma ce da su kana gama high school diploma ka cancanci kai aiki kowane irin aiki za a kai ka anan nan za ka samu horonka na aiki anan nan za ka tafi kai makaranta in kana so kana aiki kana zuwa makaranta ko da yamma ko da rana ko da daddare saboda haka ba wai irin tsarin mu ne na nan ba na ɗaya kenan to ya ake kenan to abin da ake yi idan yaro yana high school tun yana aji goma shine ya kusan fita daga makaranta jami'o'i za su zo makarantunsu za su ringa ganawa da su domin su san wannan ɗalibin me ya ƙoƙarinsa me ya ƙwazansa me ya sha'awarsa jami'o'in nan za su ringa neman yara waɗanda za su shigo su idan yaro ya yadda zai shiga ga kamar yanzu University of Maryland yanzu kamar ni yata a can America tana yin university ana ce da ita Morgan State University ko a'a ko kuma Bowie State University to Bowie State University din nan ta gwamnatin jiha ce ta bakaken fata ce tun wajen alif dubu da dari takwas da talatin da wani abu aka kafa ta ta bakaken fata ce to lokacin da ta gama makaranta high school din dama za ta ciki abin da ake kira papsa ita ce takardar neman ta tallafin ilimi na gwamnatin tarayya to sannan kuma za ta nemi wannan tallafin ilimi da za a bata ba wai ita da ita za su zauna ba za ta gaya wa gwamnatin tarayya ga makarantar da nake nema gwamnatin tarayya za ta aika makarantar nan da gaske ne fatima tana neman ta shigo makarantar ku ko kuma kun bata admission eh mun ba fatima admission za ta karanta kaza da kaza da kaza da kaza kuma kudin karatun ta kaza ne sai gwamnatin tarayya ta ce to za mu bata bashi da za ta yi wannan karatun saboda haka bashin amma da za mu iya bata bashin kaza ne saboda haka idan tushen fees ɗinta da da books da sauran abubuwan ta kamar dala dubu bakwai ne ko dala dubu takwas gwamnati za ta ce to za mu baku wannan dala dubu takwas shikenan fatima ba abin da za ta yi sai idan an bata admission za a aika ita gwamnatin tarayya za ta aika da wannan university waɗannan kuɗaɗe ita kuma university nan za ta cire duk abin da za ta cire nata za ta cire kuɗin tushen za ta cire kudin lab za ta cire kudin kaza za ta cire kudin kaza to daga karshe fatima kuɗinki dala ɗari takwas ne suka rabu. to masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan shirin namu zai ɗaga aya sai mako na gaba za mu ɗora a madadin bakon namu da kuma jami'ar da ta ba da umarnin shirin jole leather gresham naku babangida jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa. to madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraron kuka aiko mana ra'ayi na farko ra'ayinka ne ado Salati goma ga annabi rijau kace zancen da ministan harkokin sufurin najeriya ma'azu samba jaji ya na cewa gwamnatin najeriya za ta fitar da 'yan najeriya miliyan 35 daga talauci kuma ta samar da ayyukan yi ga wasu ƙarin mutane miliyan 21 nan da shekaru uku tatsuniya ce kawai yake yi mana ba wani abu ba domin har yanzu talakan Najeriya bai ga abin da jiya ta yi ba balle yau don haka ta zo mu ji ta. sai ra'ayin faruk mahe karoga mai cewa hakika nasarar kama wani daga cikin waɗanda ke da hannu wajen safarar miyagun kwayoyi da hukumar hana sha da safarar miyagun kwayoyi ta najeriya wato ndlea ta yi ba ƙaramin nasara ba ce a ƙoƙarin da ake yi na yaki da safarar miyagun kwayoyi a wannan lokaci da zaben ƙasar ke karatowa ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu dama karantowa yau ra'ayinka ne kawu mai ruwa ba bajuga kai ko cewa kake samun nasarar kashe kwamandan iswap a jihar niger da sojojin najeriya suka yi hakan abin farin ciki ne da murna daga ƙarshe muna taya su da addu'a allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa da rashin tsoro su shiga lungu-lungu da sako-sako na jihar domin kakkaɓo duk wani ɗan ta'adda to ra'ayoyin da lokaci ya ba mu dama karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. An sako wani ma'aikacin kare gandun daji kuma likitan dabbobi mai takardar zama kasashe biyu Faransa da Australia wanda aka yi garkuwa da shi a makon da ya gabata a kasar Chadi. Shugaban kasar Chad Muhammad Idris Deby ya sanar da sakin Jerome Huguenot a jiya Lahadi a wani sako da ya wallafa a shafin Twitter ba tare da bada karin bayani ba. Hare-haren da Rasha ta kai sun taɓa biranen Ukraine da yawa a yau Litinin, inda jami'an Ukraine suka ce hare-haren sun shafi wuraren ababen more rayuwa. Magajin garin Kiev Vitaly Klitschko ya ce hare-haren da aka kai a babban birnin kasar sun janyo katsewar wutar lantarki da ruwa a sassan birnin. Hukumomi a India sun ce akalla mutane 132 suka mutu sakamakon rugujewar wata gada a jiya Lahadi wadda aka yi wa gyare-gyare a kwanan nan wato gadar kogin Machu a yammacin jihar Gujarat. An kwantar da mutane da dama a asibiti kuma jami'ai sun ce suna fargabar adadin waɗanda suka mutu zai iya ƙaruwa. A yau Litinin kafofin yada labaran kasar sun ba da rahoton cewa gadar da ta kai kusan shekara 150 da gina ta ta balle kwanaki biyar bayan da wani kamfani mai zaman kansa da ya kwashe wata bakwai yana gyaran ta ya kammala aikin. rahotanni sun ce ba a bada takardar tabbatar da gadar ta birnin mobi ta cika sharaɗan da suka dace ba kafin a fara amfani da ita ɗaruruwan mutane ne suka yi cunkoso a kan gadar a lokacin bukukuwan Diwali na mabiya addinin Hindu a cewar jami'ai. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce kalaman da jami'an Jamus suka yi a kan sanya wa rundunar tsaron Iran ta musamman takunkumi ba su dace ba kuma ba su da ma'ana. Da yake magana da manema labarai a wani taro a yau Litinin, mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanani ya ce irin wannan takunkuma zai sabawa doka. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Maryam Dauda da kuma Julie Lizard Gresham da ma injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Chan. Baba ya ko makeri ne nake sallama da ku. Salamu alaikum amma da ka shirin yau da gobe shirin matasa.